إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko dai muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alkhamis wanda yau ita ce sha ɗaya ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin maka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ita ce ranar sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zontu a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci ɓangaren mata idan 'yan uwa ba a ba a jiya mun tsaya aya ta uku. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أيو إن شاء الله تعالى زام تاشي آية أربعين هدوء أشكي سورة البقرة فإن الله تعالى أتأمرون الناس بالبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله تبارك وتعالى يتي أتأمرون الناس بالبر يزكو kuna umartan mutane da aikata alkhairi watan sauna an kuma kuna mancewa da kawunan ku ba ku aikata alkhairin ku wa an tatluna alkitab alhali kuna karanta littafi afala taqilun shin ina hankalinku yake ba ku da hankali ne wannan aya al-imam ibn kathir a cikin littafinsa tafsirul qur'an al-azim yace kaifa yaliqu bikun.' ya ma'ashara ahlul kitab ya ku taron ahlul kitabi ai bai dace da ku ba taya ma za a ce ya dace da ku irin wannan dabi'a wa ta ta'muruna nasa bilbirri. a lokacin da kuke umartar mutane da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayya wa huwa jima'il khairi ne wato taron alheri albirru taron alkhairi duk wani abin da yake na alkhairi ne ya shiga ƙarƙashin albirru wa an can sau tansau anfusakum kumanta da kawunan ku wala amuru nan nasa bihi ko wato a manta da kawunanku wala ta amuruna aini bi ka umartar kawunanku da aikata wannan alkhairi an samu hadisi daga Abu Darda'i Allah ta'ala ya kara masa yadda wanda Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a tabari hadisi na 846 yake cewa la yabkahu ar-rajulu kullal fiqh mutum fa ba zai zama kyakkyawan masanin shari'a ba ba zai zama mai kyakkyawan fahimta ba hatta yankutan nasa har sai ya zama mai matsawa mutane wajen su bi Allah wato fi zatillahi game da ainihin al'amarin Allah kuma yarjo ila nafsi idan ya matsawa mutane su bi Allah ya dawo ya samu tasaran ita ma fa yakuna laha ashadda makita ya zama ya fi tsananin matsi gare ta ya fi tsananin takura wa ransa a kan ranta bi Allah shi kenan kaga idan kana son ka zama malamin gaske idan kana so ka zama mai kira na gaske mai da'awa idan da gaske ne ƙungiyar da'awa da kike yi idan da gaske ne ayyuka da ake gudanarwa na da'awa to hakan ba zai tabbata ba dole sai kin koma ke ma kin waran ki fada to a wannan lokaci ne mutum zai zama da kwarai amma idan kana wa rayukan jama'a fada kana gaya masu amma kuma baka gaya wa ranka kai to lallai abinda ake so a samu wato yayi rauni an samu daga jundub ibnu abdullahi Allah ta'ala ya kara masa yadda Ya ce, manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce matsalul alimi misalin malami alladhi yu'allimu an-nas al-khaira wanda yake koya wa mutane alkhairi sallah azumi zakka hajji zumunci da sauransu wala ya amalu bihi amma kuma shi baya aikata alkhairin baya sallan nan baya azumin nan baya zakkan nan baya hajji baya yin duk ayyuka da suka zama wajibi mazo sallallahu alaihi wasallama ce kamisli siraj kamar misalin fitila ne kandul yudhi'u lin nas yana haska wa mutane wa yahriqu nafsuhu yana kona kansa ana ganewa ko wannan shine misalin manzon Allah ga malamin da yake umartan mutane da alkhairi kuma baya aikatawa wanda wannan abu yana da matukar fadin gaske farko dai wannan hadisi Imam al-Albani ya fitar da shi cikin iktida'ul Ilm hadisi na 70 ya zo cikin Sahihul Jami' as-Saghir hadisi na 5831 ya zo cikin Sahihul Targhib wa Tarhib hadisi na 2328 ya zo cikin as-silsila as-sahiha juz'i na bakwai shafi na 1133 akwai hadisin a ciki to akwai abubuwan dubawa na farko dai an ce malami idan aka ce malami duk wani wanda zai koyar da wani abu na addini abin ya shafai ko da ko a cikin gidansa ne ana ganewa dai za ka iya tara wani a ce wane e ka aikata kaza na alkhairi wannan hadisin ya shafe ka domin hadisin yana zargin wanda ya umarni da kyakkyawan aiki ya aikatawa wanda ya ce a bada da sadaka ya ki wanda ya ce a je aikin hajji ya ƙi zuwa wanda ya ce a yi sallar dare ƙi wanda ya ce a yi azumin nafila ya ƙi duka waɗannan hadisin ainihin ya shafa da wannan kamar da na faɗa yana da faɗi ƙwaron gaske musamman lura da irin wannan zamanin namu wanda Allah ta'ala ya ba mu wasu irin malamai ko? to dole mu gaya wa kanmu gaskiya kafin ka zargi wani malami tsaya ka kalla shi malamin ne ko ko wata malin malin ce dai aka sa a wurin ana gane ai domin a wannan zamanin waɗanda suka naɗa kansu malamai sun kai kaso 80 bisa ɗari ana gane wa? idan ka ɗauki malamai ƙasa irin tamu Najeriya musamman Najeriya ma ta arewa malamai ka tara mutum ɗari to mutum tamanin ‘yan tara ne ba malaman ba ne ana gane waye to idan yanzu muka yi musu hukuncin malamai gaba ɗaya to za mu zalunci malamai kuna gane abu idan muka yi musu hukuncin malamai gaba ɗaya za mu zalunci malamai ta yaya saboda dama mutum ba malami ba ne ya sa rigan ne na me na malinta to yanzu ya jawo malintar aibu ana ganewa sai a koma gefe ana zagin malinta gara mu gaya wa kanmu gaskiya yau da za a zo a shimfiɗa maka siffofin malami ga malami yadda yake kai da kanka za ka gane to yanzu na fahimci maganar ashe waɗanda muke gani kamar malamai ba malaman ba iyakacin matsayin da za ka ba mu kai mana adalci ka ce mu ɗaliban ilimi ana ganewa mu da muke zuwa mu zauna gabanku nan domin karatu addini idan kuka ba mu sunan malamai to lallai zai zama kun zalunci malamai amma da za a yi mana adalci a ba mu sunan almajirai ɗalibai ilimi waɗanda suke neman ilimi wato alja'atuhum zarura ila da'awa lalura ita ce ta murdo mu ta matso mu ta tatso mu ta kawo mu cikin da'awa ba dan mun shirya ba ana ganewa ko kamar yadda za ka ga mace ta fara da'awa ita ma ka rasa yadda aka yi ta zama malama ke a sani ki ba malama ba ce tana kokarin zuwa wuraren da'awa yau da gobe fata rana a ce ta miƙe ta ce wani abu daga haka dai har ka ga malinta dai ta miƙe akan lalura ce ta kai ta zuwa ga malintar ba ta cancanci malintar ba ne. jama'a muna gane wannan su da haka mu gane bambanci tsakanin malami da wanda ba malami ba idan muka gane wannan za mu samar da sauƙi mai girman gaske dangane da tunani da ake wa malamai ita cewa duk maganan nan da ake asalinta ana yi ne akan banu isra'ila ya gudawa wato ainihin da nasara to amma ko a wannan al'umma ta manzan Allah ko wasu irin malamai masu malinta su sun shiga a ciki illa dai magana mafi ƙarfi wanda ya kai malintar to da shi ake magana Allah ne mafi sani an samu wani hadisi daga Anas ibn Malik Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ce, marantu lailata usriya bi ala qaumin zalla ce daren da aka tafi da ni sama aka isra'i da ni na wuce wasu mutane shifahuhum tuqradu bi maqarid min nar bakunansu ana tsefe su da matsefin wuta na gane. kun san kum kun san kum to a samu kum idan aka caka a bakin mutum sai a ja inda aka ja an riga an yage kenan sai a sake cakawa inda ba a yage ba sai a yage shi ma a sake cakawa haka za a ta yi bakunansu ainihin ana shace su da mashacin wuta qultu manzala ce sai na ce man Su waye waɗanda ke cikin azaban nan haka ƙalu suka ce o oh, waɗannan khutaba'u ummatika min ahalin duniya. Su ne limamai kenan masu hutuba cikin al'ummanka waɗanda suke yin hutubobi waɗanda suke karatuttuka mimman kano ya murunan nasa bilbiri cikin waɗanda ke umartan mutane da kyakkyawan aiki da aikata alkhairi wayan sauna an fusahun amma suna mancewa da ainihin kawunansu waɗannan da ka gani su ne waɗanda ke umartan mutane da kyakkyawa su kuma suna manci kawunansu ai kaga ba wanda ya kai mai hudu ba wanda shi duk sati zai hawa mimbare ibadallah ittaqullah ko ba haka ba wannan duk to ya hi kowa akwai waɗanda suka fi masu masu hudubar tara su ma duka an shiga ciki gaba daya wanda wannan magana inna kullu fiha illa man rahimahumullah sai wanda Allah ya fadda shi dan haka sai aka ce manzo Allah kaga waɗannan su ne yan ba cikin al'ummanka waɗanda ke umartar mutane da kyakkyawa su manta da kawunansu wa hum yatluna alkitaba suna karanta littafi afala yaqilun shin ba su da hankali ne shin ba su hankalta ne me yasa ake so a shata bakin su da mashacin wuta me yasa shi kansa din wuta ne ya riga yayi zafi sai a caka bi ma'ana suna cikin ina suna cikin wuta idan aka taka a baki to ba za a abin nan ba sai dai a yage bakin a sake takawa a yage bakin haka dai ake yi kuma haka za a yi ta yi hadisin yana cikin sayo targi hadisi na 2327 yana cikin takharijin mishkat al hadisi na 5077 yana cikin silsila sahiha hadisi na 2900 da daya hadisi na 291 abun 291 yana cikin iktidawul ilm na imam al-albani hadisi na 111 ashe kaga ba kayan gabas bane ba wani kaiwa matuka bane a cewa na kai hudu ba kake ko ka za kake ko a'a ka samu kaya aiki da abin da kake faɗi ko kuwa abin da kake faɗa kaya aiki da shi ko ko ba yi ba idan ba kai ba kana cikin wani yanayi Allah ta'ala shi ya tsada an samu hadisi daga Usama ibn zayd Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce yuja'u bi rajul yawm al-qiyamati ranar tashin al-qiyama za a zo da mutum fayulqa fil nari sai a jefa shi wuta mutane suna kallo za a zo da mutum a damke shi a jefa shi wuta fatan da bihi aktabuhu sai a wayi gari 'ya'yan hanjinsa suna rinjaye shi hanjinsa ya zubo ƙasa ana ganewa gashi a wuta ƴaƴan hanjinsa sun zubo ƙasa fa yaduru biha fil nari kama yaduru al-himaru biraha sai mutum ya rika zagayawa da wannan ƴaƴan hanjin ba su baro cikin shi ba kuma ba su koma ba sai ya zama yana zagayawa da su kamar yadda jaki ke zagayawa a turki kamar yadda kun sai da ake yin abin nan ga rawan doki mazan ƙwaila wanda ya zama kawai ya sai da ake mazar ƙwaila wani abu mazar ƙwaila wani abu yana kan ɗaya haka kaman plate mazar yanzu a ce haushe mazar ƙwaila bai sani ba eh ana ce mata siga rawan doki eh wasu yin za su sha koko ba da ita suke sha ba ba da rake ake yi ba to kamar wannan haka a ce an ɗaura raƙumi a nan yaya to haka banzan Allah ya ga wasu mutane a wuta hanji ya zubo suna zagayawa suna tattaka hanjin suna zagayawa suna tattaka hanji a cikin wuta kuma daga nan wato fa bihi alanna nar 'yan wuta sai su zagaye wannan mutum su zagaye shi gaba daya duka ba a cikin wuta ake amma yi su zagaye shi bai kuluna su ce ya kula ba a sabaka wani ha me kuma ya faru ya aka yi ne wani alam ta amuru na bil Ma'arufi. ba kai ke mana wa'azi a duniya ba kana cewa a bi Allah a yi aikin Allah wa tanhana anil munkari kana hana mummuna aiki a yi ƙuri sai ce kwarani ne kuwa kuntu a murkun bil ma'arufi a duniya ni ke sa ku yi aikin ƙwarai wala atihi amma in aka zo za a yi aikin ba za a ganni ba wa an hakum halin munkari ni ke hana ku mummuna ko wa atihi sannan in aikata shi yanzu wannan hadisi da wa ake magana in dai ba kar mutum ce an zage shi ba wannan kaga da malamai ake gaba ɗayansu ko ba haka ba magana ta saboda Allah duk da ana magana akan banu Isra'ila ne yadda suka ci amana addini amma dai duk wani malami ya shigo anan sai wanda aikinsa ya fidda shi amma yana ciki ana gane ganewa jama'a duk wani malami yana cikin nan sai dai idan aikinsa ya fidda shi idan ba haka ba kuwa to yana ciki ranar tashin alkiyama za a ga mutum a wuta yana ainihin zagayawa yana kewayawa yana take 'ya'yan hanjinsa hadisin nan yana cikin bukari hadisi na 3267 yana cikin muslim hadisi na 2989 yana cikin sahihu targhib hadisi na 124 yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na eh, na biyu. Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu lima ta ya أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون سيتي كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله تبارك وتعالى يشي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah lima da ma la taf'aluna me yasa kuke fadar abin da ba ku aikatawa me yasa kuke wa'azi kuna nasiha kuna kira zuwa ga wasu ayyuka na alkhairi kuma ba ku aikatawa yasa kuke nasiha kuna hana wasu mummuna aiki kuma kuke aikatawa Allah ta'ala ya tambaya ba dan bai sani Allah ta'ala ya ce bura makatan inda Allah ya ishi girman laifi a wurin Allah ya isa kai babban laifi a wurin Allah an kulu ma la taf'aluna ku kuna aikata kuna faɗin abin da ba ku aikata in dai laifi kake nema ka ga mai laifi babu kaman mutumin da yake aikata abin da ya ce kar a aikata kuma yake kin yin abin da yace ayi mun kabura makasana inda Allahi an taqulu ma la taf'alu ya kai girman laifi a wurin Allah kuna fadan abinda ba ku aikata. don haka duk wani laifi da ake nema a wurin Allah wanda ya fi kowa laifi to kaga shine wanda yake aikata abin da yace kara aikata Allah ta'ala yake cewa ma uridu an ukhalifakum قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا نعم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت نعم وما توفيقي إلا بالله إيه؟ عليه توكلت وإليه أنيب طيب وان آه لا بأس wannan aya ɗaya daga cikin manzannin Allah a lokacin da yake wa al'ummarsa wa'azi yana karantar da al'ummarsa don ya nuna musu cewa abin da ya zo da shi fa gaske ne kuma babu gudu babu ja da baya daga cikin abin da ya ce wa ma'uridu an ukhalifakum ila ma an haƙum anhu ba na so in saba maku akan abin da na hana ku ana ganewa na ce kaza ba kyau kuma ni in aikata ko na ce kaza yana da kyau in ƙi aikatawa kaga ina saba muku Ya ce wace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma an anhaakum anhu in uridu illa islaha islaha mastata'tu ni ba wani abu nake nema da wa'azin nan mafaci gyara iya iyawata nema nake a gyara hali a gyara ɗabi'a iyakacin abin da nake nema al-islaha mastata'tu kyautatawa gwargwadon abin da nake iyawa don haka ya yace ba na so in sa ku aiki ni kuma in ba na so in hana ku aiki ni kuma in yi imamul qurtubi Allah ta'ala ya masa rahama ne tashi fassara wannan aya ta’amuru nan nasa bil yace hadha istifhamun ma'anahu tawbihu wannan ainihin istifhami ne tambaya ce amma ta zargi wal muradu imam al-qurtubi yace abinda ake nufi ulama'ul yahud malaman yahudawa kamar yadda nace mu ma duk mun shiga a ciki ba sai yahudawan kadai ba domin wanda ya hali irin nasu ya zama bai hudi ƙalibin abbas abdullahi da abbas yake cewa kanan rajulu ya ƙulu da sihirihi mutum yakan gaya wa sirikinsa yakan ce wa sirikinsa wa walidi ƙarabaki yakan ce wa ɗan uwansa na jini liman bainahu wa bainahu rida'un minal muslimin wanda yake da shayarwa tsakaninsu bi ma'ana suke da wani yanki na ‘yan uwantaka yakan ce ƙunbun alallazi an ta alaihi ina maka wa'azi ba yahude zai samu ɗan uwansa ba yahude ya ce ina maka wa'azi ka cije a abin da kake a kai na musuluncin nan wa ma ya ka bihi hazar rajul ka cije a kan abin da wannan mutu yake umarta ka da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yuriduna muhammadan sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi muhammad fa inna amrahu haqqun domin al'amarin da ya zo da shi gaskiya ne Don haka abin da ya kawo tabbas ne fa inna ma amara bihi haqqun abin da ya umarni da shi gaskiya ne fa kanu ya amuruna nasa bidalika ba yahudi ya je ya samu ɗan uwansa ba yahudi a cikin sirri ya ce a yi imani da manzon Allah gaskiya ya zo da shi amma an zo cikin jama'a ya ki faɗa to don haka wannan ya nuna maka cewa ba wai domin Allah yake yi ba don haka Allah ta'ala yake cewa ko wato fa inna amrahu haqqun fa kanu ya'muruna nasu bil birri wala yaf'alun suna umartar mutane da kikkiawa su suke aikata kikkiawan kamar yadda Ibrahimun Nakhai ya faɗa yace inni la akrahu al-qisas li thalathin ni ina kamar kisoshi saboda abubuwa guda uku ba na son in ba da kissa ba na son yin wa'azi fa ban so in zama mai wa'azi saboda dalilai guda uku yace dalili na farko fadin Allah ta'ala ta ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab wannan mun karanta dalili na biyu ya wa ladzina amanu ya kuma masu imani lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke abin da ba ku aikata wannan ma an karanta da fadin Allah wa ma uridu an hukum ila ma hakuma. ni ba na so in saba maku akan abin da nake hana ku hana ku ne in aikata to duka waɗannan ayoyin suna zargin malamai suna zargin masu wa'azi suna zargin masu karantarwa cewa aje a dawo dai ba gwaninta ba ne ka koyar da mutane ko ka nuna da mutane kuma kai a same ka ba ka yi Allah ta'ala ya shirya ta da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa an tumta tulunar kitab ai wato ta taura ta. kuna karanta a taura wa kaza man fa'ala fi'ilihim wanda ya aikata irin aikinsu kano kana mislahum yanzu ya zama misluhum ya zama irinsu duk wanda ya aiki irin na yahudu to ya zama ba yahudu inda zai gaya wa mutane gaskiya shi kuma a nemi ya bi gaskiyan nan ya yi watsi da ita to shi ma ya zama mai ya zama bai hude imamu shankidi Allah ta'ala ya masa rahama yace amma natijatul isti'anati bisala amfanin da Allah yace ka nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah me amfanin cewa a nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah kada ashara ta'ala fi ayatin fi kitabi Allah ta'ala yayi nuni ya yi ishara zuwa wasu ayoyi a cikin littafin sa فذكر سي sai ya ambata من نتائج من نتائج min بها biha annahaya amma yana daga cikin hikima da amfani da ake samu idan aka nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah to annahaya amma la yaliku mutum zai nisanci abin da bai dace ba in dai kai mai yawan sallah ne to duk abin da bai dace ba za ka kai nesa da shi ana ganewa in dai kai mai yawan sallah ne za ka ga ka sha'awar sabon Allah wa zalika fi qawlihi gashi ya zo cikin fadin Allah ta'ala inda yake cewa me watlu ma ushiya watlu ma ushiya ilayya watlu ma أوحي ilayka min alkitabi wa salah إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله تبارك وتعالى واتل ما أوحي إليك من الكتاب ككرنت أبند أكي مك وهي للتابي ككرنت abinda aka yi maka wahayi na littafi dawa ake magana manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama menene aka yi masa wahayi na littafi alqur'ani Allah ce ka karanta alqur'ani wa salata kuma ka tsaya da sallah bi ma'ana ka karanta alqur'anin nan cikin sallah ana ganewa ka zama mai tilawar qur'ani a cikin sallah kai ta karanta qur'ani kana sallah kai ta karanta qur'ani kana yin sallah wa aqimi salat sai ce inna salata tanha anil fashai wal munkar ita sallah inda ta kai sallah lafiyayya ba yar faki ba wadda ake cewa yar faki ba yawa sai lada waya ko ta sallah haka sallah ta gaske fa idan sallah ta kai sallah a wurin Allah wannan sallah za ta hana ka aikata alfasha idan kaga kana sallah kana alfasha to sallar ka bata karbu ba kuma ba ba bace idan kaga kana sallah kana munkar sallar ka ba ba bace domin duk mutumin da yake sallah mai kyau to sallan nan za ta hana shi alfasha za ta hana shi ainihin aikata almunkar mummunan aiki irin wanda bai dace ba shine almunkar domin ita sallah tanha anil fashai wal munkari sai Allah ta'ala ce wala zikrullahi akbar ambaton Allah wato shine abu mai girma ana ganewa ko zikirullahi akbar ne abu mafi girma wallahu ya ma tasna'un Allah ta'ala ya san abin da kuke aikatawa yanzu kamar ka ce kana so ka horar da zuciyarka ka daina aikata sabo hanya na farko karatun ƙur'ani in dama ta samu ka jona karatun ƙur'ani da sallah ya mulle ana ganewa farkon al'amari da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a farlanta sallah ba ba a hana shan giya ba ba a hana komai kawai ana yi illa tauhidi ake so ka fadi da Allah ta'ala ya tashi sai yake cewa ya ayyuhal muzammil qum laila ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه Kwalila. a gaba fa aw zid alayhi to gaba kaɗan. wa rattilil qur'ana tartila ka kusa zuwa inna sanulqi alayka qawlan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kai wanda ta luluba kumil Layla illa qalila dare gaba daya ka kwana sallah sai ɗan kaɗan in aka ce sai ɗan kaɗan kamar ka raba kashi goma kai ɗan yi baccin kashi ɗaya ko kashi sauran duka yi ne. sallah kumin laila illa qalila haka manzo Allah ya tarbiyantar da kansa a qiyamul Laili kuma ya tarbiyantar da sahabbansa a qiyamul Laili. Allah ta'ala ce nisfahu rabin dare ka kwashi kana sallah a wayin qasminhu qalila ko kaɗan yanke kaɗan kaɗan rago kaɗan ne ba yi sallah ba auzidi alai kai ko ka ƙara ma daga kan rabin dare ana ganewa rabin daren ka ƙara warattilil qur'ana tarjila ka karanta alqur'ani karantawa ka rera alqur'ani rerawa sai ce inna sanulki alayka qawlan saqila da sannu za mu saukan maka da zance mai nauyi za mu yi maka wahayi ana ganewa ko wahayin na akwai dokoki don haka yake da nauyi akwai hane-hane akwai umarce-umarce abubuwa da yawa ne yake cikin wannan mai yake cikin wannan ainihin kaulan yi din da Allah ta'ala ya ce zai ainihin dora wa manzon Allah shi kaga wannan shine hanyar da Allah ta'ala ya tarbiyantar da manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi kuma manzon Allah ya tarbiyantar da sahabbai haka suka ci gaba da yi shi yasa sahabban nan na farko irin su abubakar ne siddiq irin su umar faruk Irinsu usman dan afan da sauransu ba ka taɓa samun wanda ba su wanda ya imanin su saboda su tun ba a sauke sallar farilla ba ga ta nafila suna yi kuma suna aikata abubuwa to ala ayi hal a wannan in dai kana so zuciyarka ta gyaru abubuwa su yi maka kyau to lallai ka zamanto mai kiyamun laili ka zamanto mai tsaye da sallah aya tana cikin suratul ankabut aya ta 45 wa annaha tajlibu rizqa sallah tana sa ka samu arziki idan talauci ya dame ka kai ta sallah kai ta sallah zaka samu arziki domin Allah ta'ala ya faɗa haka yake cewa وأمر أهلك أهلك نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Allah ta wa ta'ala ya ce wa amur ahlaka bis salati ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da duk wanda ya yi imani da manzon Allah ka umarci iyalanka da yin sallah su waye iyalanka ƴaƴanka da matanka gaba ɗaya wastabir alaiha kai ma ka yi haƙuri ka daure akan yin sallah wastabir alaiha ka daure kan yin sallah la nas'aluka Allah ta'ala ce ba mu tambaye ka wani arziki ba sallah muka saka Na hannunar zuƙuka, kai ɗin ma muke azurta ka sai ce me wal batulin takawa kyakkyawan ƙarshe yana samuwa ne ga masu takawa ga waɗanda suka ainihin yin takawa al alatu bi sabari wa sala neman taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri da sallah ibn kasir a cikin al-misbahul munir fi tahzibi tafsir ibn kasir yake cewa ya ƙulu ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana faɗa wato a amiran Abida ko yana mai umartan bayansa fi ma yu'ammilunahu min homin dunya wal akhirah cikin ko akan abin da bayin nasa ke buri na alkhairori na duniya da lahira in dai kana son alherin duniya kana son alkhairin lahira ka haɗa abu biyu duk kana nema to bil isti'anati bis salati ka nemi taimakon cin nasarar abin da kake nema ta hanyar neman taimakon Allah da yin sallah kamar yadda imam muqatil yake cewa ista'inu ala talabil akhirati bis sabri al fara'id was salah ku nemi taimakon Allah wato ala talabil akhira idan kuna neman lahira ba za ku same ta ba sai kun yi haƙuri alal fara'id akan farillai wasalati da ainihin yin sallah ana ganewa ana ruwan sama ka je masallaci ana sanyi ka je masallaci ana zafi ka je masallaci idan ba hakuri haka zai yi kana san dukiyarka a ce ka bayar in ba hakuri haka zai yi abubuwa da yawa dole sai an samu wannan a wurinka ka tsaye da sallah idan kana neman alherin duniyar lahira imam mujahid ke cewa as-sabru sabrani hakuri ya kasu kashi biyu ne hakuri ya kasu kashi nawa kashi biyu an samu daga Umar dan Khattabi Allah ta'ala ya kara masa yadda yace as-sabru sabrani hakuri nau'i biyu ne sabrun inda al-musibati hasan hakuri a lokacin da wata masifa ta auka maka abu ne mai kyau as-sabru wa sabrun inda musiba hakuri a lokacin da musiba ta afka mutum abu ne mai kyau wa yace wa ahsanu minhu abin da ya fi shi as-sabru anil maharimi hakuri akan abin da Allah ya haramta Allah ya jarabce ka da wani abin jarabawa ka yi haƙuri to bai kai Allah ya umarce ka ya ce ka bar kaza ba barin kaza ya fi wahala a zuciya ana ganewa barin kaza ya fi wahala a zuciya in dai abu cewa aka yi a bari Allah ya ce a bari to yana da wahala a zuciya ba ce wanda Allah ta'ala ya ainihin jikansa ya ba shi wannan iko haƙuri akan masifa yana daga cikin imani da mai da ƙaddara ta sharri ana ganewa al'imanu bil ƙadar kenan imani da ƙaddara ka bar abubuwan da Allah ta'ala ya haramta su kada ka yi kaza kada ka yi kaza duk abin da Allah ta'ala ya haramta idan ka bar shi wannan abu ne mai kyau kuma shi ne mafi wahala ana ganewa za ka iya ganin Allah ya ce a yi sadaka mutum yana yi Allah ya ce a yi sallah mutum yana yi amma ka lura da matsalan mutane inda Allah ya hana nan aka fi samun matsala hana-hanan ubangiji kar ku yi kaza yanzu misali ai sai ka taba tsammani har abada ba za a daina yin gulma ba eh kana ga za a daina gulma kuna ganewa Allah bai hana ta ba ai kaga Allah ya hana kuna ganewa jama'a ai kaga abu ne kaman mai sauki amma yau da za a nemo mutum biyu su tsaya wannan ya aikata zina ai babban laifi ne wannan ya yi gulma to a wurin Allah ya fi ganin darajar wanda ya aikata zinan nan akan wanda ya gulman wanda ya giba ana gane wai gara mai zina da mai giba na e eh, a aina sauraron ku ne eh ai giba bala'i ce ai an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce idan abin da na faɗa akan dan uwana yana yi ba sai manzo Allah ya in yana yin ne shine giba misali ka zo ka ce wane neman mata yake yi ko shan giya yake yi ko kaza yake annabi ya wannan ita ce giba kuma dan ka ganshi zaune a gidan giyan ka zo ka faɗa to ka gibace shi kuna ganewa idan ko baya yi ka zo ka ce yana yi faƙada ba hattahu yanzu ka masa ƙage ka masa mai ƙage to yanzu laifin gulma malam gulma habawa ne mutum da dai kasuwan mata ce amma yanzu ba to ba wai maza kwacewa suka yi ba a'a shiga ciki suka yi aka narki wajen gulma ɗin gaba ɗaya aka narke tare ana ganewa aka narke don su matan ai ba hitowa suka yi mazan suka shiga ba a'a su mazan ne suka shigo aka narke tare a cikin gulma yara gulma mata gulma maza gulma kai gulma hatta kai wurin malamai ƙwarai kuwa wanda ma baya kai gulma abubuwa da yawa da ake samu baya samu wani fa ya kai gulman wani wane kaza bai iya kaza ba bai san kaza ba dan kada a sa shi tafsiri shi a sa yanzu wanda ya kai gulman wani aka sa shi tafsiri wai tambaya nake yi me zai fassara wa mutane gulma zai kara mutane sharhi ko koya za a yi kuna gane ba ka dai san gwamnati ba ta tafiya sai da gulma sarauta ba ta tafiya sai da gulma kuna gane jama'a gulma idan muka ce wannan za mu yi magana har sai mun tashi a kanta to idan Allah ya hana abu abinda Allah ya hana ya fuyan bari akan abinda Allah ya umarni a yi misali rowa Allah ya hana rowa ko bai hana ba dan Allah ta'ala ma ya kore mana rowa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace la taqiran najaratul lijaratiha walau firsa nashati kada makwabciya ta rena wa makwabciyarta koda fato ne koda fato ne na tinkiya idan kina dafa kofatan tinkiya a gidanki to ki kokari ki zuba mai ruwa sosai ya romo da yawa koda ruwan ne roman kadai ne ki kai wa makwabci wannan dan me aka kawo mana wannan jama'a dan a fita mana mai ruwa yanzu don Allah wace ce a nan cikin ku bata taso ta ga a gidansu ana yin haka ba duk abin da aka dafa komin yadda ake so sai an dan bantala a aike ki ki kai wani daki in mutum ya kai shekara talatin ina ga ya san wannan hali. daga baya ne aka canja aka waye aka sai manya-manyan winduna aka rufe gida manya-manyan windo wanda kanshi bai sai fito ba an riga an shi kan kanshin ana rowarsa eh aka sai garkama garkama kofofi aka yi wasu irin gidajen ba ruwa na da kai ba ruwanka da ni ana ganewa muka ko rayuwar ba yahude bayan Allah ya ja mana kunne ya ja mana kunne kun kiyaye ba yahude kun ga yanayin system na rayuwar shi fada'i ne in ka fada ciki kaga yanda yake zamantakewa masifa ne kaga yanda yake kaza da bamu ji ba sai muka samu kanmu mutsundum ana yahudanci tsundum an bar musulunci haka muka samu kan eh tsundum a cikin yahudanci kada ɗayar ku tare na abinda za ta ba ‘yar uwarta yau a ce mace na da ciki ta ji kina soya kwai kwara ɗaya ki ba ta fannan ba yaya ina jin kun fi ni sanin wannan karatu kuna gane ba a nan za ku gane hikimar manzon Allah don sai ka soya naman naira dubu goma a gidanka ba a sa maka ido ba ka soya fai kwara ɗaya tak a sa maka ido ikwarai eh, kuwa wannan ina magana abinda kuka sani ne musamman ku mata ku ne aula da wannan karatun rowa Allah bai hana mu rowa ba bai umarce mu da kyauta ba to kai kyauta ya fi sauki akan ka bar rowa ana gane wai ya fi sauki Allah bai hana mu hadama ba mun bar hadama idan za a yi ta lissafo abubuwan da Allah ya hana mu ba mu bari ba sai mu tashi karanta zai Allah bai hana mu zagi ba mun bari ana gane ya jama'a ba a hana mu cin riba ba yau idan an bullo ta nan gobe sai mu bullo ta nan gobe in an bullo can sai mu sake bullo da wata hila dubara sai mu bullo da dubara abinda Allah ya hana za mu yi dubara mu halatta shi kamar yadda ya hudu suke dubara za mu yi sai mu tabbatar ya halatta eh misali an ce a kara cire banki to shi kenan ba za a cire banki ba sai wannan ya je eh, misali kowa zai rika sako kuɗi kaza za a rika bashi kayan ɗaki za a rika bashi kaza ha ba malam bai hure ba kuɗinsa ai kai baka san duniya ba yadda bai hure ta duk abin da kaga bai hure ya tsoma ka a ciki to farko ta taken wannan abun head ɗinsa kuke sa ko menene saban Allah ne sabon Allah caca Allah bai hana mu caca ba yanzu ba sai MTN a turo maka ce yanzu kana so ka zama miloniya za ka iya samun ka ci 5 million cash <laughs> haka ne sai a ce kai sanjin 100 naira yanzu in ba barawo ba waye zai tura 100 naira ya samu 5 million cash dama kai ma mugu ne jama'a naira ɗari ba wai ɗari biyar za ka ci ba ba dubu biyar za ka ci ba ba dubu hamsin za ka ci ba ba dubu ɗari biyar za ka ci ba 5 million cash sai ka yi sandin 100 nairanka sai a ce maka try again <laughs> idan aka samu mutum kaza sun yi haka an riga an yi kuɗi da su ko ba yi ba ba wannan kuɗin da aka yi da su ma shine illa ba Allah ya ce su bari ba su bari ba shi musulmi kafin ya tsoma kafarsa a abu sai ya tambaya Shi ne mai alir ce wa ya al ulama ya tambayi malamai ya yi koyi da waɗanda suke bin sunnar maza an to ya muke ciki idan za mu gaya wa kanmu gaskiya kai da suka rena mu wai haɗa wani abu na Nijabet ne ko menene Nijabet ko Nijabet a shagu ake kama ana yi ni ina so in yi photocopy wata rana sai na shiga wani shago a'a sai na jara ta bring your money da ce a'a ba money ba dai ga takarda da zan yi photocopy nan ba photocopy ba ga an ce bet naija ba na ce me kenan nan bet naija ake na ce to ban san shi ba sai daga baya wani ce ai kaji kaji kaji wasu kudade ne matasa samari ke zuwa su zuba ba ana kwallo ba da sauransu wannan kuɗin za ka sa wannan wuri za su ci kaza idan waɗannan sun ci kaza ne ko wani abu da zai fito wani ya ci mota wani ya ci miliyan ashirin wani ya ci miliyan goma wani ya ji shiru wani ya ji shiru wani ya ji shiru wani ya ji shiru e a'a to ai kuɗin da za a zuba ana son za su yi kyautar miliyan biyu amma za a zuba miliyan goma nationwide misali kuna ganewa duk yadda kasuwa ta tashi dan koli ya ci riba su dai suna da miliyan takwas tafasirin abin ban san shi ba amma ta tace ake yi dattijo da farin geme zai je ya buga dattijo da farin gemu ‘yan mata da hijabi samari sun je bet naija kai jama Allah ka ta da zukatanmu ka tsare mu da tsarewarka wato jama'a idan za mu ci gaba da lissafo abin da Allah ya hana aka ƙi bari malam abin sai dai wanda ka ji duk abin da Allah ya hana ba yahuda ya tabbatar muna yi an tabbatar to kaji Allah ta'ala shirye ta don haka wannan kenan manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Huzaifa ibn al-Yaman manzo Allah ya kasance kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza hazabahu amru manzo Allah idan wani abu ya dame shi fa sai a ila sala sai ya zabura zuwa ga mai zuwa ga sallah wata ran wani ya gwada duk bata maka rai da aka yi idan aka bata maka rai ka je kai alwala ka kabbara sallah ba za ka fita daga cikin sallar nan ba sai ka manta da wannan abu ko Allah ya cire ma bakin cikin share ya daina baka haushi maganin hawan jini kyauta ana gane ai maganin hawan jini ke in ka bar sharan ka ba sai jini ya tayi sama ba a ce jini yana yin me idan ka je kai sallafa manzan Allah kansa in abu ya dame shi sai je sallah ka je ka duba sayi wa bi hadisi na 1319 da zaran wani abu ya dame shi maganin damuwa shine me sallah amma yanzu ba waya ko wani abu sunan shi waye eh to haka ne suke cewa waye wai shi wayin din wani abu ne wane ne malam baka gane bane shi wayin baya bugarwa wani abu ne wato dan abin nan shi kawai sai dai idan ka sha wani eh, wani kwantiti kaza zai kaza to wani abu ne shi idan mutum ya shiga damuwa to in ya dan sha dan karamin kwaf ɗaya dan rinsa idanu ya buɗe shi kenan eh kai jama'a kai jama'a wai jahilin mutum shi ya mai da malami kuma wai malamin yanzu shi ne jahili kasan idan yaro ya kai yaro ya kai yaro sosai yaro ya kai yaro to ba wanda yake so ya mawayo sai maman shi ko baban shi kuna gane wa idan yaro ya kai yaro to inda zai fara gwada yayi wayo a wurin maman shi da wurin baban shi yana ganin wayo yake musu bai san kyale shi ake ba to yanzu aka ba yaro abu ya karba sai ya dan aje a bayan sa ya ce ya cinye ka kara mai kana kallon sa ya karba kara kara kallon sai aje to wai wannan shi zai zo yana ce maka wai wai wai wine wine to ita giya giya ce Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin kamun duk abin da ke sa mai giya ne ko da koko ne ya rube in ka sha za ka bugu ya zama giya duk wani abin da yake alhamru ma khamar al giya duk abin da zai burkuta hankali giya ne kawai hukuncin sa hukuncin me giya ne kawai eh idan za ta bugar da mutum ya fita a hankalinsa ta zama giya idan ko mutum yana cikin hankalinsa ai ba giya bace eh to malam afwan malam na wa'inda suka saba da ita malam eh su an ba ta kai wannan matsayin ba ma ba sa sha na ɗaya kenan na biyu kuma ne. Eh. kamar su ba sa buguwa mala sai dai in ba itan suka samu suka sha babu wanda eh wannan ba zai zama damuwa ba shi addini ya dora ya dori ne akan illa din ita ce buguwa kullu muskirun kaga abin da manzo Allah ya bada yi hamru kullu kaga ai gaba ɗaya kulliya kullu muskirun khamrun duk abin da ke sa abugu me shi giya ne wa kullu muskirun haram duk abin da ke sa abugu haram ai an gama idan za a bugu to ga hukunci in ko ba a bugu ba shike to kaji na alaikum to wannan yayi kuskure nan gaba nan sai ya gyara bai san zai bugar da shi ba sai ya ga ya bugu to nan gaba sai kare ya sha dan kare ya bugu dan nan gaba in ya bugu za a bugi shi eh wannan karan da ya tsira eh ya kasance mutum ya sha na to me bambanci tsakanin buguwa da bacci a akwai bambanci bacci wani abu ne ai ita ita fura misali in dai fura da gaske ce ta gaske wadda aka yi da gero da kuma wadda aka samu nono na gaske in je nonon gaske ne ba ya da gaure to aiki na farko da za ta yi maka shine sa mutum bacci ana ganewa ai ai abincinmu ne da haka mu ne aula mu san abincinmu da yawan mutane ba sa ba sa shan hura a gona sai sun kusa gama aiki in ba haka ba aikin bai yiwa sai mutum ya sha hura ya koma mai bacci eh dan haka Eh, abu ne mai sa bacci dama abinda aka fi sani musamman yanzu da aka wani zamani a ji a sa kankara ko a sa yi sanyi mutum yana sha ya ɗan samu inda iska yake buga shi shi sai bacci ana gane wannan ko to ala ayi hal duk abin da aka hana mutum ya hannu wato barin hani yana da wahala sai an yi da gaske Allah ta'ala shi ne ta damu wa alaikum yau wato eh eh wato duk wannan abu ne wanda ya zo don wani dalili akwai abubuwa da yawa da kake shan kana ci kana shan waɗannan abubuwan ba ma san kaci ba dalili an sa su ne don wani amfani ai kaga misali abubuwa da yawa kamar su kudaye da ake shan madarar su kudaye ai kaga an yi ne dan gawa saboda kace wari asalin su kudaye da kake kwalkwalka abu ne da ake zuba wa gawa ai kace wari dan a can ma ake samu shi amma sai a zo a sawo mutum yana sha saboda tsabagen rashin hankali da rashin sanin ciwon kai ai asalin shi abu da ake zuba wa gawa ne saboda kada ciki ya kumbura wasu abubuwa dai ai can wajen gawa abin yake a kwarai kuwa ai nau'i ne na nau'i ne na drugs ai wannan shi sa aka shafi a rufe ne? ai ya danganta da irin haɗin da aka yi mutum idan ruwa kaɗan aka sa abin da yawa hajjiri mutum sai ya gani ya gaggare yana juyawa sai ya ɗaya sama tana komawa ƙasa ƙasa tana komawa sama ai duk wani abin da yake irin wayannan abubuwan an kawo mana su da manufa da manufa aka kawo su ba wai haka nan bane ka ya zama haram yana da a haram ɗinsa ko ita giya ko kurɓa kai duk giya giya ce illa dai akwai abin da ake so a fidda shi daga sunan giya to ba zai fita ba sai idan ya zan baya bugarwa idan ya zama baya bugarwa to ya fita daga sunan giya in ko yana bugarwa to shikenan ana ganewa wallahu a'lam na eh akin bayanci mai aka ce idan dai zai bugar ko meye abin kaga ya koma giya ita kuma giya kowane kwantiti kasha in ya tabbata an yi ta ne da sunan giya ko karamin kwantiti ka ko babba dai dai ka dai sha kenan shikenan fadin Allah ta'ala wa inna halaka diratu ita sallah da Allah ya ce a riki a bace mai girma illa alal ina sai akan masu Allah ai mashaqqatun mai wahala ce saqilatun mai nauyi illa alqashina sai ga masu Allah ibnu abbas yace almusaddiqina bima anzalallah kada yi waɗanda ke rike sallah su ne waɗanda suka gaskata abinda Allah ya saukar abul aliya yace alkhashina ay alkhadifina wayanda suka masu tsoron Allah mukatil yace alkhashina al almutawadi'in masu kankan da kai ga Allah an samu hadisi na mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yadda ce ya rasulullahi akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna ya manzon Allah ka ban labarin wani aiki da zai kai ni aljanna wa yubaiduni anin nari kuma ya nesa tan daga wuta qala sai manzon Allah ce laqad sa'alta an azim kai tambaya akan abu mai girma wa innahu la yasirun amma mai sauki ne alaman yassarahu Allah alayhi kan wanda Allah ya sauka kama abudullah wala tushriku bihi shay'an ka bauta wa Allah karka yi shirka da Allah ka bauta wa Allah kada ka yi shirka da Allah wa tuqimu salata kuma ka tsai da sallah wa tuti zakata ka bada zakka wa tasuma ramadan ka yi azumi wata ramadan wa tahujjul baita ka ziyarci dakin Allah idan ka samu iko idan ka rike waɗannan abubuwa za ka aljanna me na farko tsaye da sallah bayan yi tauhidi sai me sai da sallah hadisin na cikin sahihu targhib hadisi na 2866 yana cikin tarkharij mishkat masabih hadisi na 28 yana cikin sahihu ibn majah hadisi na 3224 to ala ayi hal ɗan uwa wannan gaba ita ya kamata za mu tsaya ya kamata ce mun wuce nan to amma akwai eh, ɗan uzuri insha Allah ne za mu tsaya a nan idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu tsora daga da muka tsaya da fatar ƴan uwa za a yi mana hakuri subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh